واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا amma katangar da na gyara har kai mai inkarin gyaranta kuwa to ta wasu ƙananan yara ne guda biyu a alƙaryar da muka zo cikinta mahaifinsu ya riga ya rasu kuma a ƙasan katangar akwai dukiyarsu a binne kuma babansu ya kasance mutumin kirki ne, shi ne sai Ubangijinka ya kai Musa ya yi nufin su kai shekarun hankali su girma har su fitar da dukiyarsu da ke binne a ƙasan katangar, don da katangar ta faɗi yanzu to da dukiyar tasu za ta bayyana kuma ana iya rasa ta. Wannan shirin ya kasance jin kai ne daga wurin Ubangijinsu a gare su, ba na yi shi da tunani ba ne, wannan shi ne bayanin abin da ka kasa haƙuri a kansa. yayin da Allah ya ambaci ƙisar Qadir sai ya ambaci ƙisar zulkar Nain saboda alaƙar da ke tsakanin ƙisoshin don kowanne daga cikinsu ya ƙoƙarin ba da kariya ga raunana sai ya ce